barka da zuwa hausar mu tv tashar al'umma tofa turkashi rahotanni da ɗumɗumin daga jamhuriyar Nijar ɗin ne da suke iske mu a yanzu haka ta bakin wani makusanci ga shugaba Muhammad Bazum ya yi mana bayani daki-daki dalla-dalla kan yadda ta faru har aka yi juyin mulki ga shugaba Muhammad Bazum da kuma irin gwagwarmaya da taimako da janar ciyani ya bawa shugaba muhammad bazum domin an yi yunkurin kashe shugaba muhammad bazum amma ciyani ya tsaya tsayin daka wajen ganin cewar hakan bata faru ba yayin da ya sai da rayuwarsa don ganin cewar bazum ɗin ya kubuta kamar yadda dai za ku ji bayani daki-daki dalla-dalla a yanzu haka ta bakin makusancin shugaba muhammad bazum ɗin tofa ana wata sai ga wata Mai sauraro sai ka tara daki-daki dalla-dalla domin jin yadda ta wakana. Fatan mu dai Allah subhanahu wa ta'ala ya tashe mu alkhairi. Ayi sauraro lafiya. Assalamu alaikum. Dan kwantina kaga ranar da aka so an bazun kure taron Laraba. Muna tare da shi. ga nan tare da kallon hankulau ga nan tare da bazum ga nan da kowa da kowa kaga bazum na ran na an kaso ai mai kudi ta to yara sun kai yawa wurin yara da mata sun ka cika wurin shi yasa ba nan suka so salu insha Allah bai tabbatar ba bai ba su sa'a ba a lokacin duk cani na labarin kurita zai ta throughout in yi ta throughout can ne za su halbe shi mutanen shi na duk wawaye ba wanda ya sani suna nan kawai buɗe baki suna samun kuɗi ba wanda ke da labari cani na labarin kurita yana zuwa gida ce mamuri su kai kurita za a mutanen ka amma bai sani ba ya zo kuma ya ce kai kame shi kudin da an yi ta za a kashe iso a kashe canin a kashe bazon su ya gabata gyara shi ce kai kuri kimi shi saboda bai san abin da yake bishi bazon to ya sa mutanen da ba tana tsaron ka kai ka zai kana ta yawo kasashe ba kula da security je da ta hall duk wanda zai baka wani labari shirme ne zai baka ka sai umar ka rufu fuma koyin ka ga masa hudu to karewa hudu na sai ne ciyani ya tashi ya rike shi ya ce mene ne an kaci kore ta ce an rike ka ta yare dai shi kenan ya kira isu shi ba zuma ya ce mai isu gashi wacce ni ya rike shi isu na zuwa kuma ce mishi to ya demisho ne to abin da ba shi aushe ce bai demisho ne kenan da yayi demisho ne cikin sauki shi isu da ya zo bai tsawa ta dogon magana ba da kai tani ta tarafe ko demisho ne shi kuma ba zuma ya ce bai sai ga kamar haɗin kai ne da bazum da cani da isu sai ga kamar haɗin kai ne ko kai ne haka zaka gani to kai da ka je da take amma Allah ɗaya san isu na cikin hukuri ta bai cike wallahi Allah ɗaya sani amma kuma biri ya kama da mutum dan duk wanda zai baka labari cikin wani labarin karya ko na abu musa wilo mu ne zan baka labari wanda hankalinka zai kwanta kudita ta kai guda uku eh guda uku shi ta akwai ta wajen su modi ba wani abun boye boye ba akwai kuma ta wajen su tumba wannan katu da su da mutanen su da makamantansu cani la ya ji labari da ya ji labari ya ce kai bari da ke bazumin nan ka zo a halaka mu gaba dai ya rohon bazum asiri amma mutane zagin shi suke suna wani kowa banza ba cha ni mene ne azare ya yi mai kidnapping to kidnapping din ta yi zama muku alheri saboda in ba gaskiya ake ga muku ba a samun zaman lafiya tun mutum yana labe sai ya hito muku a mutum to yanzu na hito muku a mutum hankalin ku shi kwanta to a ga ga muku ba cha ni ka ku ƙara zagin shi taimaka muku ne duk wanda a tare ya taimako ne ba cha ni ya taimake ka ne Eh, ni yadda alhaji a wuri ni ba ci yadda yake bani ba ci shi bani kai kowa ya san da wannan amma a ƙara gaya muku bincike na sinadari sun nuna an so kashe wazo cani ya tarba wazo da ya sani ya yi tunda mai ilimi ne kashe shi aka sauwa kuri ta kai biyu da ke biye da shi yan adawa na son su yi mai ita Allah bai yi ba saboda wannan kuri ta da ta yiwu aka zo ana kone-konen mu ba ga da aka yi kone-konen motoci ba gaban biran PNDS tarayya to da an ce modi ne ya hau kasar nan na rantsi da Allah da kasar nan ta rabu biyu da Faransai sun samu abin da su yi sai su ce hausance zarma sai su hada wada saboda ya sun wada kwanan motoci ka san ko hausa bayan raza su yana musu kone kone babbar uba ta yawa buge wanga boshe wanga an kona mota wajen arba'in da bakwai abin zai zama matsala to da Allah ya ka sauki sai cani ya ce ne shugaban kasa sai sauki ya zo saboda kabilanci ya yawa kasar nan tsakanin hausa da zabarma kuma kowi ne ke da kasar nan an kuka bata kasar nan faransai za su ji daɗi su sace iranium su haɗa ko haɗa iri da suka yi sudan su rikita musulunci kenan hausa da zabar ma ku zama uwa ɗaya uba ɗaya abinda muka tambaye ku kenan mu ba ce yadda za ku ba mu musa alhaji ahudu babu abin da za ku ba mu kan ku hausa kan ku zabar ma amma abin da za mu gaya muku za mu wayar muku da kai faransai yana bayan nijar ya ce sai ya haɗa hausawa da zabar ma haɗa shi yasa da aka yi kudatan nan ana kowace-kowace yaran 'yan mali da yaran sauran 'yan lumana suka zo nan suka yi kone-kone nan biran pnds tarayya diyan gawabar din nan ne wanda suke nijar ba diyan lumana wani diyan gawabar ne wanda an nijar nan wanda suka zo suna jin zabarmanci suna su sun rikita mun kasa su kuma musu hankali suna barin kasar nan in mulki ya zauna muna kora su duk wani wanda ya hito da mali nan uban shigawar ne o shigawar ce yana barin garin nan saboda su ne ke haɗaya, cikin zabarmanci su cuci zabarma su su su yan lumana ne su da rigima kuma mun gane mun yi anketa ni a wila ina Niger duk kai wannan kudita duk abin da aka yi na rubuta shi yana na rubuce ga hannuna ba zabar ma su kai kone kone ba ɗayan gabar ne wanda suka fito mali saboda mun ana neman sauki ga kasa ba a ce iri kaza shi ya kone kone ko iri kaza shi ya kone kone sauki muke nema cikin kasar kuma kaɗan tare da ƙara zagin cani daga yau ku sha ma cani lahiya cani taimakon ku yi ya sai da rayuwa ta yi shi yasa ya kori faransai saboda ya ga zaluncin faransai da suke sosai a so suka ce modi ne hau kasar nan a tarkici to allah bai haka ba sai cani ya hai cani ya ce bayar da sai hau kasa in ba haka an ware shawara asmana ya to ce kai yara cani ne shugaban kasa asmana wannan shabari security ya to gaya musu modi ya ce kai cani ne shugaban kasa ko kuso ko ba kuso kun shi da ta faru yara sun ce cani ne shi ma cani ba shi ce na mulki ba yara yan kasa yan nan garda garda wato zo yi manya yan masiwa su suka ce cani hau in ba ku cani bai ni hawan kasa Labarin ya ji za a kashe bazum ya zo tarbata ya taimaka min bazum ku daina zage shi ku barci da hake shi musa alhaji ahulu mun ga ku ne kasa ta zauna lafiya in cani ne alheri allah tabbatar mana da alheri kasan mu ta gyaro to wannan kenan sauraro daga jamhuriyar Nijar inda ya muke ɗauke da wannan sako ta bakin wani makusanci ga shugaba Muhammad Basun ɗin kamar yadda dai kuka je inda ya bayani daki-daki dalla-dalla kan yadda juyin mulki ya wakana a jamhuriyar Nijar ɗin inda ya fito karara yake bayani akan cewar mutane su daina zagin janar Abdulrahman Ciyani domin yayi yi iya ƙoƙarinsa wajen ganin cewar ya kubutar da shugaba Muhammad Bazoum domin wani kulli ne aka kukkulla masa ganin cewar an kashe shugaba Muhammad Bazoum din amma da ya ji haka sai sai da rayuwarsa ya baya ya tashi ya tsayin daka wajen ganin cewar ya kubutar da shugaba Muhammad Bazoum inda shi inda shi wannan inda shi wannan makusanci ga shugaba Muhammad Bazum din ya fito ya faɗi gaskiya inda yace gaskiya ce ba a so amma shi dai sai ya faɗe ta an so kashe shugaba muhammad bazum amma ciyani ya dakatar kar wanda ya sake zagin shugaba muhammad ciyani domin janar ciyani sai da rayuwarsa ya yi domin ganin cewar ya kuma dadda shugaba muhammad bazum ciyani labari ya ji za a yi wa shugaba muhammad bazum juyin mulki ba wai shi a karan kansa ya zo ya hau mulkin ba a'a kamawa ta yi hakan ta kasance amma ba shi ya so ya kasance a matsayin shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin ba kamar yadda dai al'umma suke ta kawo hasashe da kuma wasu suke ta tofa albarkacin bakin su kan abin da ka aje ya zo a jamhuriyar Nijar ɗin haka zalika dai wannan makusanci ga shugaba Muhammad Bazum ɗin kun ji takaitaccen bayaninsa inda ya bamu rahoto kan cewar shugaba Muhammad Bazum so akai a kashe shi ma a takaice amma jiran Abdulrahman Ciyani ya tseratar da shi kuma ya iya iyayensa ya sai da rayuwarsa wajen ganin cewar ya kubutar da shugaba Muhammad Bazoum. Sanar Abdulrahman Ciyani dai ala halin yana samun yabo daga magoya da kuma makiyama da dama daga jamhuriyar Nijar din tun bayan juyin mulkin da aka gama zage-zage aka gama batutuwa akan Abdulrahman ciyani sai ga shi a yanzu haka dai alamu na nuna tunan abdulrahman ciyani shugaba ne na gari kuma adali mai san kawo jamhuriyar nijar din mafita da kuma zaman lafiya da yawaitar arziki kamar yadda dai hasashe da kuma alamu suke tabbatarwa To mai sauraro mun gode da kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka haka zalika muna roƙo Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ya riko da hannayen shugaba Abdulrahman Shiyami wajen ganin komai ya daidaita a jamhuriyar Nijar din haka zalika muna roƙon in hakan ba alkhairi bane to Allah ya musanya shi da mafi alkhairi ya tabbatar da tsaro da zaman lafiya da yalwar arziki a jamhuriyar Nijar din da ma ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya. Mai sauraro za mu so mu ji tsokacinka ko kuma kwamen ɗinka ko kuma wani rahoto ta hanyar wannan number WhatsApp ɗin namu kamar yadda dai kake gani. Fatan mu dai Allah ya tashe mu alkhairi. Haka zalika muna roƙonka idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka to ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe. Mun gode a huta lafiya. Salam sai mun ji daga gare ka. Barka da zuwa Hausar TV tashar al'umma.